Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31, 25 da 16. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na a Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai tashar Alfa Radio kuma si a kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Alhamis 28 ga watan Yunin shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumal tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. To yau Alhamis sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya tabbatar wa Koriya ta gudu cewa kudurin da Amurka ta ɗauka akan batun tsaronta na nan daren. alkali anthony kennedy ya sanar da yin barabus daga makaminsa wanda ke da muhimmanci a kotun kolin amurka kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa an samu rikici tsakanin mahauta da jami'an tsaro a birnin ibadan komai ya haddasa gwamnatin jihar oyo ce ta ba umarnin cewa dukkan mayanka inda aka yanka dabbobi a cikin birnin ibadan su tattara nasu wa nasu tsoma wata mayanka da take garin a haka kuma za ku cewa babbar kotun jihar jigawa ta wanke tsohon gwamnan jihar alhaji sula lamido daga zargin da aka yi masa na yunkurin tayar da zaune tsaye tunda ba a bi abin da doka ta ce ba a zo ba kan ma tukuna a gane ma tuhumar ko tana da matsayi ko ba ta da shi ba a'a yadda aka yi aka yi tuhumar to shine ba a bi dokar ba sai kuma shirin bango da jimai za ta gabatar mana daga bisani ko mu kawo muku ra'ayoyi da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Alkali Anthony Kennedy ya sanar da yin murabus daga mukaminsa wanda ke da muhimmanci a kotun kolin Amurka abinda zai ba shugaba Donald Trump babbar damar nada wani babban alkali karo na biyu a gwamnatinsa abinda zai kuma share fagen neman cike gurbi mai cike da takaddama da aka dade da aka daɗe ba a gani ba a ƙasar A cikin shekaru talatin da ya kwashe yana aiki Kennedy wanda jam'iyyar Republican ce ta ɗora shi kan kujerar ya sha kalubalantar abokan aikinsa masu ra'ayin mazan jiya a kan jefa ƙuri'a a wasu muhimman batutuwa a ƙasar ciki har da batun zub da ciki da 'yancin masu auren jinsi ɗaya ko canza jinsi da kuma 'yancin kaɗa ƙuri'a a ƙarshen watan yuli mai shigowa ne alƙali kennedy zai daina aiki a wata sanarwa kennedy ɗan shekaru a 81 da haihuwa ya ce babban abu ne damar da ya samu wajen yi wa ƙasa aiki a fannin shari'ar gwamnatin tarayya na tsawon shekaru 40 talatin cikin shekarun a kotun kolin amurka shugaba trump ya ce kennedy mutum ne mai hangen nesa ya kuma ce ba tare da bata lokaci ba zai fara neman wanda zai mai da gurbinsa. jami'ai a kasar kenya sun ce wata gobara ta auku a babbar kasuwar birnin nairobi da safiyar yau alhamis har akalla mutane sha biyar sun mutu wasu saba'in kuma suka jikkata ko da yake an samu an iya kashe gobarar a kasuwar a kasuwar jikomba hukumomi sun nuna damuwa akan cewa ta yiwu wasu mutane sun makale a wani wuri cikin hayaki muna ta kokarin muna ta ƙoƙarin kawar da abubuwa don abin da muke nema shine buɗe hanya domin muna so mu tabbatar da cewa ko a ɓangare. da ko a bangaren da ya kone babu mutane a cewar wani mai magana da yawun gwamnatin kasar jami'an kwana-kwana sun sha fesa gobarar ruwa sa'o'i bayan da gobarar ta fara a gabanin a babban birnin na kenya yanzu haka ana binciken dalilin gobarar da aka ce ta shafi wasu gidaje na jama'a Yau Alhamis sakataren harkokin tsaron Amurka Jim Mattis ya tabbatar wa Koriya ta kudu cewa ƙudurin da Amurka ta ɗauka a kan batun tsaronta na nan daram, waɗanda waɗannan bayanan na zuwa ne bayan da metis ya gana da ministan tsaron koriya ta kudu song yong-mu a birnin seoul inda mashawarta daga ƙasashen biyu ke ci gaba da neman hanyoyin da za a cimma burin dakatar da shirin makaman nukiliya a koriya ta arewa a farkon watan nan ne shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa za a dakatar da atisayin soja da koriya ta kudu bayan tsaron kolin bayan taron kolin da ya yi da shugaban kim koriya ta arewa kim jong-un da ma koriya wato dama koriya ta arewa ta jima tana kiran a dakatar da atisayin a daidai lokacin da ake fargaban cewa sojojin na shirin kai farmaki ne abinda dakarun amurka da na koriya ta kudu suka musunta matis ya ce dakatar da kawo dakatar da atisayin ta kawo zai iya kawo zaman lafiya a mashingin koriya to labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla Shugabannin kungiyar tarayyar Turai na duba matakan da za su ɗauka wajen magance ƙalubalen bakin haure yayin da suka fara wani taron koli na kwanaki biyu yau Alhamis. Yawan zuwa nahiyar ya ragu matuka tun daga rikicin shekarar 2015 da ya janyo rabuwar kawuna tsakanin mambobin kungiyar su mambobin kungiyar su 28 akan matakan da ya kamata su ɗauka wasu ƙasashen sun nemi a yi amfani da manufofin buɗe ƙofa ga bakin hauran yayin da wasu kuma suka ɗauki matakan hana bakin da suka isa turai tsallakowa zuwa iyakokinsu kungiyar tarayyar turan ta ce a shekarar 2015 an samu bakin haure fiye da miliyan 1.8 da ke tsallakowa iyakar turai zuwa kasashen ba bisa ka'ida ba zuwa kasashen da ke wato mambobin kungiyar shugaban kungiyar tarayyar turai donald tusk ya rubuta a wata wasiƙa gabanin taron kolin cewa yawan masu tsallakowa kasashen turai ba bisa ka'ida ba ya ragu da kashi 96 cikin 100 tun bayan da abin ya yi kamari shugaban amurka donald trump da takwaran aikinsa na kasar rasha vladimir putin sun amince za su yi wani taron koli a hukumance nan ba da dadewa ba a lokaci guda kuma amurka da rasha yau alhamis dinnan za su bayyana lokaci da kuma wurin da za a yi wannan taro tabbacin kasancewar taron ya biyo bayan ziyarar da mai baiwa shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaro john bolton ya kai birnin moscow bolton ya faɗa cewa ya gana da shugaba vladimir putin da wasu manyan jami'ai a rasha. Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla. Ɗazu-ɗazun nan muke samun rahoton cewa rikici ya ɓarke tsakanin mahauta da jami'an tsaro a birnin Ibadan wanda hakan ya sa abokin aikin Ibrahim Jarmai ya zanta da wakilinmu da ke yankin Hassan Umar Tambol inda ya fara tambayar halin da ake ciki yanzu haka. wato abin da ke faruwa a nan birnin ibadan a unguwar bodija ibadan wato wani rikici na aka samu tsakanin mahauta da jami'an tsaro shi waɗannan mahauta da aka sani da alakwata wato gwamnatin jihar oyo ce ta ba da umarnin cewa dukkan mai inda aka yanka dabbobi a cikin birnin ibadan su tattara nasu wa nasu su daina yanka a cikin garin ibadan koma wata mayanka da take garin ko kuma ƙauyen a atinele wata mayanka zamani da gwamnatin jihar oyo ta gina to a kan wannan rikicin takin ne su mahautan ba sa son su taki su bar sassa daban-daban a cikin birnin ibadan inda suke yanka to wannan shi ne kawo har aka turu jami'an tsaro domin su tilasta waɗannan maya wata mahautan ko alakwata da su taki su koma wannan sabuwar mayanka da take a kinyele to babbar mayanka da take ibadan a unguwar bodija take to a nan ne aka samu hatsaniya tsakanin jami'an tsaro da kuma su mahautan ko kuma alakwata inda har shi kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo wato mr abiodun odude ya tabbatar min ta wayar tsaro cewa an kashe mutum biyu to waɗanda aka halaka din tambol daga wani bangare suke bangaren 'yan sandan ne ko ko bangaren su mahautan ne a waɗanda aka halaka daga bangaren mahauta ne haka ma wato ita police station ko kuma in ce ofishin 'yan sanda na yanki na nan unguwar Borja an kone sashensa sannan kuma wani ganau ya ya tabbatar min da cewa sun ga gawar wata mata suna tsammanin harsashen jami'an tsaro ne da ya kauce ya sami wannan matar ta mutu. To baya ga haka ko waɗanda suka ji raunuka ko ko iya waɗanda suka mutu ne kawai? To shi kwamishinan 'yan sanda a Abiodun Odibe da na tambaye shi ya ce min a lokacin da muke magana da shi yana wurin amma ba zai iya tabbatar min da ko mutum na Najeriya rauni ba ba zai iya tabbatar min da ko mutane nawa aka kama ba saboda ka in sake sa bayan sun ƙare bincike in suka kammala binciken su zai cikakken bayani game da mutanen da na ji da kuma waɗanda aka kama. To ya lamarin yake cikin an samu sassauci ko ko dai har yanzu ana ci gaba da rikicin? To a har yanzu ana cewa kura ta ɗan lafa. Domin jami'an tsaro na sanda da sojoji da civil defense suna nan suna ta zagaye wannan unguwa da ma ta da ma wasu sassa inda mayanku mayanku suke a cikin birnin ibadan amma a halin yanzu to ana a cewa kura ta lafa kowa ya kama kasu jama'a ma sun dan soma rafewa su kuma jami'an tsaro suna nan sun kaskasu ko ina domin tabbatar da doka da oda. nigeria ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. To madalla Allah ya kiyaye gaba a kuma gaida Ibrahim Jarmai da Hassan Umar Tambol. babbar kotun jihar jigawa ta wanke tsohon gwamnan jihar alhaji sula lamido daga zargin da gwamnatin ke masa na yunkurin tada zaune tsaye ta hanyar tunzura magoya bayansa gabanin zaben kananan hukumomin da aka yi a jihar kana da kuma bata sunan gwamnati wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya haɗo mana da wannan rahoto da farko dai an gurfanar da tsohon gwamnan ne a wata kotun majistire da ke dutse babban birnin jihar ta jigawa inda masu shigar da kara suka ce yayi kalaman tunzura magoya bayansa a wajen wani gangamin da jam'iyyar pdp ta yi a jihar ta jigawa sai dai bayan fara sauraron shari'ar lauyan da ke kare sila lamido barista abdullahi yakubu ba ya kalubalanci kotun cewa ba ta da hurumin sauraron karar yana mai cewa ba a bi tsarin doka ba wajen shigar da karar amma alƙalin kotun majistiran mai shari'a usman muhammad lamin ya yi watsi da wannan uzuri saboda a cewarsa babu wata saba ka'ida dangane da haka ne lauyan mai kariya yakubu ba ya ɗaukaka ƙara zuwa babbar kotun jihar a ta hukuncin babbar kotun jihar wadda masu shari'a ahmed musa gumel da umar sadiq da kuma abdulhadi suleiman suka jagoranci zaman ajiya sun sallami tsohon gwamna sala lamido sannan suka yi watsi da duk tuhume-tuhumen da ake masa kamar yadda lauyan sai bukata tun da farko barista isa ahmed na cikin ayar lauyoyin da suka kare tsohon gwamna sula lamido tun da ba a bi abin da doka ta ce ba a zo ba kan ma tukuna a gane ma tuhumar ko tana da matsayi ko ba ta da shi ba a yadda aka yi aka yi tuhumar to shine ba a bi dokar ba shi ta shi kuma a kansa babbar kotun jiha ta tabbatar da cewa eh wancan tsarin ba a bi shi yadda ya dace din ba saboda aka ta fatali da matsayin ita hurumin wancan kotun kuma ta tabbatar da kokenmu sun sanar da muka samu ai babu tunda babu ginshikin gini ai ba gini babu ginshikin kara babu kara babu wata tuhuma a kansa a wanke yake fes kamar yadda kowa yake wankanke alhamdulillah adalci ya aikinsa haka muke so dama a tabbatar da adalci a kai inda yake saboda kuma mun ji daɗin wannan al'amari da fa faru kowa damarsa ce daga nan har supreme court a tafi wannan matsayin mu a kansa muke ba za ka hana mutum damarsa ba daga nan sai appeal ka sai kaduna idan an je kaduna suka yadda duk ta juya wanda duk bai wa daɗi ba a nan sai ɗayan gabar abuja gwamnatin jam'iyyar apc mai mulkin jihar jigawa a nata bangaren ta ce ba za ta ɗaukaka ƙara ba akan wannan hukunci da babbar kotun ta yanke kamar yadda mai magana da yawon gwamna badar abubakar malam muhammad bello zaki ya tabbatar min alhaji salami ɗade guda ne cikin masu neman takar shugabancin najeriya a ƙarƙashin babbar jam'iyyar hamayya ta pdp kuma tun lokacin da aka zarge shi da yunkurin ta da zaune tsaye magoya bayansa ke zargin gwamnati da yunkurin yi wa jagoran nasu bita da kulli da nufin a dawa amma gwamnatin ta sha musanta hakan mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata kowa da ta sarata to a gaida mahmud ibrahim kwari to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wanda yanzu haka agon mu ke cewa karfe 11 da kusan minti 15 na safe ga shirin mu na gaba Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Aliyu Bello mai magana da hukumar zaben Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Assalamu alaikum Tambaya na ta farko a nan shine. me yasa shugaban hukumar zaɓe ba za ta mayar da katin zaɓe ya zama kaman katin cire kuɗi na tafi da gidanka ba yadda ko ina ka je za ka iya cire kuɗi ba tare da ka samu wani matsala ba tambaya na biyu me yasa ba za a ƙara wannan ɗin mazaɓu wajen mazaɓu ba saboda gaskiya talaka suna yawan shan wahala wajen za ki zaka ga mutum sai ya yi tafiya ya kashe kuɗi wani ɗari uku ɗari biyar kafin ya je mazaɓar da zai zaɓe shi ne tambayar assalamu alaikum. to malam aliyu ka je tambayar tasa ko sa kai. to ba da na zan fara da tambayar ta farko yadda yake ce ya sa ba za a mai da katin zaɓe zama kamar katin atm ba dalili doka a doka da muke kai a yanzu a hukumar zaɓe doka ce ta yi za ka jefa ƙuri'arka a wurin da kai yankin lista ne kacal saboda haka ko da an ce za a maka rijistar da za ka bada za ta baka dama ka jefa a wani jirgin ka zaɓi wanda kake so wannan wannan ya saba doka tun da doka ba ta yadda a yaka ba don haka ina da ba lallai ne kuma zaɓe ta nace da nemo dalilai ko da ko matakan da za ta ba dama a yi wannan ba ba amfanin a ci gaba da ba da tsarki akan abin da bai kama ba ta ce a yi ba tambayar ta biyu wadda yake ce tambaya ta ta biyu na ce muna so a kara mana mazaɓu sun yi kaɗan yau yawwa na fahimce ta abin da nake yi shi ke nan yayi na fahimta abin da nake da zan ce a nan shine na ɗauki wannan a matsayin koce ne ba tambaya ba illa iyaka jama'a na neman a ƙara rumfunin zaɓe ko mazaɓu da sauransu wannan na fi son ɗauke shi a matsayin koke ko kuma neman da jama'a take yi wa hukumar zaɓe a madadin in ɗauke shi a matsayin tambayar me yasa ba za a yi ba illa iyaka ɗauke shi a matsayin ana roƙon a in samu dama aiki nan. To, malami na gaba matso ka yi tambaya ko? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Yawa, suna na Yusuf Abdulrazak wanda aka sani da Yusuf Gombe. To. Yawa, to ni tambaya ta nan ni na ji ana ta maganar taransifa taransifa. Na je ni kuma na yi taransifa din sun ba ni ɗan fifa karami hakan nan. Kuma har yanzu ba ba fito aka faɗa min gashi na wani ya fito ba. Ba ba ni asali kuma sun karbi asalin butar kardin wanda yake hannuna. ban fahimci tambayar ka ba kana nufin transfer kana so inda ka ka ka yanki kati din ba na za ka yi zaɓe ba abinda kake nufi kenan yawa eh haka nake nufi to kuma na je nufi mun transfer din to malam aliyu ka fahimci tambayar sa. kwarai ni na fahimci tambayar sa kusan yana korafin cewa tun da aka ba shi takardar ran da ya zo shi ta zai transfer bai samu kuma katin sanadin dindin da ke bukata ba abin da yake faruwa shi ne ba a lokacin da ka zo take ne za a maka katin ka na dindindin a baka cikin shi ba wannan takardar da aka baka alama ce shaida ce ka riƙe ta da kyau ran da aka samar da katin ka ma'ana za a ga lokaci kafin ka a yi maka shi amma ba za a yi idan an dawo da katin ka ran da ka zo wannan takardar hannun za a karɓa a baka katin ka na dindindin wanda za ka ci gaba da jin daɗin ka kuri da shi. to amma misali yanzu zai kai kamar tsawon wani lokaci ne tun da laga zaɓe ya karato. Eh, to abu ne da ya shafi sarrafawa ba zan ce maka kwana biyu ko uku ko sati ba zai iya nuna mako guda ko wani ma ya fi wata ɗaya amma abin da yake da muhimmanci shine ko mun daɗewa zai fito kuma za ka yi zaɓen dubu da shekarar da shi sha Allah. To mai tambaya na gaba. Sai kuma tambaya na biyu maganar National ID card. Ana cewa za ka yi zaɓe da National ID card ɗinka. National ID card ba daidai take da voters card ba. Voter card daban national id card daban ilimin daban daban abin da ake bukata ranar jefa shi ne mota card ba a bukatar driver's license ko international passport ko national id card ko kowane kati ta kawo ba zai aiki ba nan abin da zai aiki kawai bota card wadda kuma za ka kai shi rumfar nan da sunan ya fito ko shi ba da za ka samu sunan da za ka jefa ƙuri'a a kai ko shi voter card ne ka je rumfar da nan ya kira ba zai yi aiki ba sai ka je rumfar ka To, Malam Yusuf ba eh, mutum na gaba ko? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. suna na Buhari Yunusa Kumriya ina kira amna magana daga nan Abuja. Tambaya ta ta farko a Botaskat ina da na zaɓe da shi wancan karan ya mun yi gobara ya ƙone. Kuma wancan lokacin da muka yi wannan shekaran da ake wancan zaɓen zuwa yanzu ban samu dama na je na ƙara yin wani ba shin sabo ne zan yi ko kuma korafi zan kai akan wancan wanda ne za a ji min diddigin wancan a canza min tambaya na na farko kenan tambaya ta ta biyu shine na ce akwai kasashen da suka ci gaba za a ga cewa ana kai akwatunan zaɓe yan su kasashe na duniya waanda 'yan ƙasa su suke can su yi zaɓe shin wannan zaɓe da ya gabato mu na dubu goma biyu da sha tara shin hukumar zaɓe ta ganin za ta iya kai akwatuna wa'yansu ƙasashen domin 'yan Najeriya wanda suke wa'yancan ƙasashe su samu damar jefa ƙuri'unsu? Tambaya ta ta biyu kenan. Tambaya na na uku shine muna da mataki uku ne a gwamnatin ƙasa akwai na local gammar akwai na state akwai na federal gammar Sai in an tashi zaɓe na state ko na local gammar ko na federal gammar shin dukka wannan kuɗin da ake kashewa na hukumar zaɓe din ta ina ake faruwa muna so babban bako yi mana bayani ga zaben lokal gamar da gamar da federal gamar ta ina ake samun kuɗin da ake kashewa wurin gudanar da zaben kusan nan. To bari ya baka ansa ko Malam Buhari. Mhm. A tambayar ka ta farko idan katin ka ya lalace ko ya kone ko ya bata ba dalili ne da za ka sake sabuwar rijista ba in ka je ka kai kukan cewa katin ka ya salwanta kuma za a sake a za a sake za a baka sabo amma kada ka amfani da wani damar ka maimaita yin rijista shi yin rijista sau biyu laifi ne kuma sannan akwai yiwuwar ma sunayen ka sunayen ka biyu duka su ɓace daga cikin kundin bayanan ita wato asusun INEC. tambaya ta biyu cewa dan wasu kafashe ana kai musu akwati su jefa a zaben dubu biyu da sha tara hukumar zaɓe na da niyyar yin haka amsa batta da niyyar yin haka domin dokar tarayyar najeriya cikin za ka jefa ƙuri'a ne a rumfar da ka don haka ba a tanadi cewar hukumar zaɓen ta ɗauki akwati ta kai wata ƙasa ta ƙetare don yan Najeriya da ke ƙetare su ma su jefa ba illa ga mai so ya jefa zaɓe in yana ƙetare ya dawo gida a yanzu a dokokin da muke da akwai kenan ya yi rijista kane dawo ya jefa ƙuri'a a nan cikin gida ba tare da kai masa akwati ya ba sannan kuɗaɗe da kai tambaya cewa ina ake samar da kuɗaɗe hukumar ba ta tarayya INEC wacce na sani tana samun ta ne daga gwamnatin tarayyar najeriya sannan akwai yiwuwar kenan su kuma hukumar zaɓe da ke ƙarƙashin gwamnatocin jihohi wanda ke zaɓen ciyamuni da kansiloli sa samar da su daga gwamnatocin jihohi da suke wa eh, suke ƙarƙashin su kuma. To ku ba mutum na gaba ko ya yi tambaya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana ibrahim Abubakar manti. To. To tambaya na farko shine wancan zaben dubu biyu da sha biyar kadiri ya ba da matsala kwarai da gaske saboda baya daukan hannun wasu ma ba mu sani ba ko wannan zaben da ke karatowa za a canja wasu kadiri da ne ko wani sauyin ma gaba ɗaya za a yi idan a guje ma wancan matsalan da aka samu. To ka gama tambaya? Na gama tambaya na. <laughs> Mala gare ka. Na'am. wato idan kai da kun wata zaben biyu da sha biyar eh haka ne an samu wasu matsaloli a wasu lokutan daban-daban amma lokacin cewa kusan kashi shi ne zaɓe na farko da aka fara aiki da kan lida bayan wancan zaɓe na dubu sha biyar da aka yi kawo yanzu a matakai daban-daban wannan kuma zaɓen ta yanzu wata ba ta zaɓen dubu da sha tara Allah ya kai ta gudanar da zaɓe duka aƙalla guda ɗari da tamanin da tara kuma ta yi aiki da kadida don haka a kowane matakin zaɓe da ta yi da wannan kadida kokari take ta inganta ta daga cewa me ya kawo na kasa a baya kuma ya za mu ƙara inganta shi don da kyau a yanzu tsarin da ake kai shi da zaɓen dubu da shekarar da insha Allah tsarin da za a aiki da su sai sun fi na dubu da sha biyar nagarta yadda za a yi aiki da su cikin sauƙi da walwala ba tare da ɓata lokaci ba kuma duk kokarin da ake kawai shi ne kai ne jefa ƙuri'a ka zo da wannan famanan mota kat ɗinka wato katin ka na dindindin ɗin da ake bukata domin duk bayanan da yake cikin sa card da tana iya ɗauko su da kamanta su da kai ka nuna gaskiyar kai ne kuma a baka dama ka jefa ƙuri'a ɗinka ba tare da wata tsangwama ko aiko ko wani tashin hankali ba. Abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. ni jummai ali nake gayyatar ku domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage a huta lafiya. To madalla a gaida jirmai To yanzu wannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da zamu mu kamo su wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu raro ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa inda ya ce, Assalamu alaikum muryan Amurka. Muna fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya mai fama da rikice-rikicen ƙabilanci da addini da uwa Obama barayin shanu amin summa amin. Sai kuma sako na gaba inda ya fito ne daga Sufiyanu Gumel zangon daura inda ya ce Assalamu alaikum VOA zuwa jajantawa da shugabanni da sarakunan Najeriya suka yi wa al'ummar Plateau hakan ya yayi daidai fatanmu Allah ya kawo mana ƙarshen irin wannan masifan sai kuma saƙon shehu Adamu Rijau inda ya ce gwamnatocinmu da masu hannu da shuni ya kamata ku taimaka domin a agaza wa 'yan gudun hijira domin a zahiri gaskiya suna da buƙatar taimako daga gare mu sai kuma saƙon gaba inda ya fito daga Ibrahim Musa wada barikin ladi jihar Plateau inda ya ce ya Allah muna roƙonka ka ji tausayinmu ka kawo mana ƙarshen rikice-rikicen ƙabilanci a ƙaramar hukumar mu ta barikin ladi da ke jihar Plateau amin summa amin. Da fatan Allah ka kawo mana ƙarshen wannan tashin hankalin a duk faɗin ƙasarmu Najeriya. Amin. Sai sakonmu na ƙarshe a yau inda ya fito ne daga Hamza Galadima a birnin Kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Kebbi inda yake cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. A gaskiya irin abin da ya faru a jihar Plateau inda aka samu asarar rayuka da dukiyoyi da sauransu wannan abin takaici ne da Allah wadai. Da fatan Allah ka kawo mana ƙarshen wannan tashin hankalin a duk faɗin ƙasarmu Najeriya. Amin. To madalla a gaida daula. To da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice. To a takaici Sarfilo alkali Anthony Kennedy ya sanar da yin murabus daga mukaminsa wanda ke da muhimmanci a kotun kolin Amurka abinda zai ba shugaba Donald Trump babbar damar nada wani babban alkali karo na biyu a gwamnatinsa abinda zai kuma share fagen neman cike gurbi mai cike da takaddama da aka dade a ba a gani ba a kasar. yau alhamis sakataren harkokin wajen sakataren harkokin tsaron amurka jim mattis ya tabbatar wa koriya ta kudu cewa kudurin da amurka ta dauka akan batun tsoronta na nan daram waɗannan bayanan na zuwa ne bayan da mattis ya gana da ministan tsaron koriya ta kudu song yong mu a birnin seoul inda mashawarta daga kasashen biyu ke ci gaba da neman hanyoyin da za a ce burin dakatar da shirin makaman nukiliya a koriya ta arewa jami'ai a kasar kenya sun ce wata gobara ta auku a babbar kasuwar birnin nairobi da safiyar yau alhamis har akalla mutane sha biyar sun mutu wasu saba'in kuma suka jikkata ko da yake an samu iya kashe gobarar a kasuwar gijimbo a hukumomi sun nuna damuwa akan cewa ta yiwu wasu mutane sun makale a wani wurin cikin hayaki To madalla masu raro anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu buɗe muku layukan ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Rab McLean nisar fil hashin kuma nake cewa sai mun sake dawowa da daddare. Yanzu a dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa.